radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda amin ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na muleka irin tare da amin ibrahim kiyawa sai kuma shirinmu na ƙarshe wato gidan iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu wari 'asalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta biyu wanda ya daidai da takwas ga watan jimada na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in uku hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a kasar iran ya rasa ransa a lokacin da wasu masu yi wa isra'ila aikin leƙen asiri a cikin kasar ta iran suka dana bam a jikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shi masani ne dai a bangaren fasahar nukiliya wanda ya taha gagarin marawa a shirin iran na makamashin nukiliya an haifi roshan ne a kusa da garin hamidan da ke kudancin kasar ta iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digirin sa na farko a fannin kimiyyar sanadarai wato chemistry bayan haka ne kuma ya fara aiki a hukumar makamashin nukiliya ta iran mustapha roshan ya yi shahada ne tare da direban sa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan an kama waɗanda suka kashe shidai dukkaninsu dai sun tabbatar da cewa sun sami horo ne a isra'ila kuma abin da suka yi suna aiwatar da aikin isra'ilan ne daga ƙarshe masu saurari kukun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a isra'ila ya mutu an haifi ariel sharon a shekara ta 1928 watanni shida bayan da iyayensa suka hijira daga ƙasar rasha zuwa palestino wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar turawan ingila ariel sharon yana ɗan shekaru goma sha hudu da haihuwa ya shiga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta yahudawa don kora palestinawa daga ƙasarsu daga nan kuma ya shiga aikin soja a isra'ila ya kuma shahara da ƙeƙashewar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin isra'ila ta kenneset sannan kuma ya zama firaminista a tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2005 sharon ne dai ya jagoranci kisan falasinawa 3,300 a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sabra da shitila ƙasar labanan a shekara ta 1982 sharon dai yana a matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ne ya samu bugun kwakwalwa sannan kuma ya halaka rana irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya madalla masu sauraron yanzu kuma ga amin ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su labaran duniya farko muhimman kanin su kasar china ta jinjina wa kasar iran game da muhimmiyar take takawa a tattaunawar vienna Ƙasar kazakhstan na riƙe da mutane sama da dubu goma da ke da hannu a rikicin ƙasar. a yau tawagar sufa eagles ta najeriya ta yi karon batta da ƙasar masar a gasar cin kofin afirka tsohon firaministan isra'ila ya ce rashin tunani ne lalata shirin nukiliyar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar China ta jinjina wa Iran game da mamiyar take takawa a tattaunawar Vienna. Bayan ganawar da babban mai shiga tsakanin na ƙasar China a tattaunawar da ake yi na cirewa Iran takunkumi Wang Un ya yi da mataimakin harkokin wajen kasar Iran a harkokin siyasa ya ce rawar da Iran take takawa a tattaunawar Vienna tana da muhimmanci sosai so sabbin shawarar ta bijiro da su. Har ila yau ya ce kasar China tana nuna cikakken goyon bayan ta ga dukkan batun da Iran ta gabatar game da shin ta nukiliya a jiya litinin ne aka ci gaba da taunawa kan cire ma iran takunkumi inda aka gudanar da taruka tsakanin kasashen biyu da kuma wakilan kasashen da ke halarta tattaunawar tattaunawar zagaye na takwas ta mayar da hankali ne wajen cirewa iran takunkumi zalunci da amurka ta gaba mata inda mai shiga tsakani na kasar iran ali bakiri da kuma mataimakin sakatare da janar din da ke kula da harkokin siyasar waje ta kungiyar tarayyar turai suka gana kasar kazakhstan na rike da mutane sama dubu goma da ke da hannu a rikicin kasar ma'aikatar hukuncin gidan kasar ta kazakhstan ta ce jami'an tsaron kasar suna tsaye da sama da mutane dubu goma da ake zargi suna da hannu wajen ta da hankali a ba bayan na kasar da suke samun goyon daga kasashen waje gwamman mutane ne suka mutu tare da lalata gine-gine na al'umma a garin a makon da ya gabata sakamakon kazamin tashin hankalin da ya faru a kasar wanda shine mafi muni a tarihin ƙasar da gasan sami 'yancin kai a shekarun 1990. Zanga-zanga ta fara ne a ranar 2 watan Janairu a lardin Mingesu, wanda da gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar janye ta daidaita farashin iskar gas da man fetur, lamarin da ya jawo hawan farashin kayayyakin masarufi a faɗin ƙasar. Gwamnatin ƙasar ta zargi wasu masu samun goyon bayan ƙasashen waje a ƙasar wajen ƙara rubuta rikicin da hakan ya jefa zaman lafiya da tsaron ƙasar ta hanyar yin amfani da wasu mutane da suka bazu da suka ba su horo da ke ɗauke da makamai. A yau ne tawagar Sufa Agus ta Najeriya ta ce karan batta da ƙasar Masar a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sufa Agus za ta tabbatar da shirinta na ganin ta cirewa ƙasar kitse a wuta. A kawar da za ta yi da ƙasar Masar a rukunin D a yau ɗin a filin wasa na Rumde adejia a garin Garwa na ƙasar Kamaru. wannan shine kawai na tara da kasashen biya su kara da juna a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka inda kasar masar ta yi galaba a kan najeriya har sau uku karawar da suka yi ta ƙarshe tsakani shine ta shekara ta dubu da goma inda aka tashi wasan uku da ɗaya a jiya litinin an buga wasanni na a rukun an buga wasanni a jiya litinin ma buga wasanni inda ƙasar senegal ta ci zimbabwe ɗaya da babu sai kuma gini ta lallasa malawi da ci ɗaya da babu Morocco ma dai haka lamarin yake inda ta kasar Ghana da ci ɗaya mai ban haushi yayin da tsibirin Comoros ya kwashi hannu ya kashi kashinsa a hannun kasar Gabon da ci ɗaya mai ban haushi. A yau talata ma kasar Algeria ta kece shirye da kasar Saliyo sai Najeriya ta kara da Masar yayin da Sudan za ta kece raini da kasar Gini Bisau. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. gwamnatin kasar mali ta ce kofar tonawa abu da take bayan da aka gaba mata takunkumi rahotanni sun bayyana cewa ban mai fada a ji a kasar mali asimi gueta ya ce har yanzu kofar tonawa abu da take bayan da kungiyar bunkasar arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta gaba mata takunkumi mafi muni saboda jikinta lokacin gudanar da zaɓe bayan kwashe watanni ana takun sakar diplomasiyya tsakanin shugabannin gashen kungiyar ecowas da kuma gwamnatin soji ta kasar mali da ƙarshe dai an amince da rufe iyakokin kasar da kuma a bama takunkumi na kasuwanci wannan matakin kuma ya samu ta goma shi daga kasar faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma mamba a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya har ila shugabannin kasashen kungiyar sun amince da yanke duk wani taimakon kuɗaɗe daga kasar da kuma rike dukkan kadurorinta har ila shugabannin kasashen kungiyar sun amince da yanke duk wani taimakon kuɗi daga kasar da kuma rike dukkan kadurorinta da ke babban bankin kasashen na yamma kuma za su kirayi dukkan jakadunsu da ke ƙasar ta mali sai dai zuwa yanzu shugaban mulkin soji na ƙasar ya bayyana irin watan da zai mayar ba game da wannan mataki da kungiyar ta ecowas ɗauka kan gwamnatinsa. daga ƙarshe ku cewa tsohon firaministan isra'ila ya ce rashin tunani ne a lalata shirin nukiliyar ƙasar iran rautanni sun bayyana cewa tsohon firaministan isra'ila ehud olmert ya yi watsi da duk wani yiwuwar gwamnatin isra'ila ta kai hari kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran tare da bayyana wannan yunkuri a matsayin rashin hankali olmert ya faɗa hakan ne a wata tattaunawa da ya dace talabijin ta sha biyu ta isra'ila inda ya yi watsi da jita da ake yadawa na cewa isra'ila za ta iya lalata shirin nukiliyar iran ta hanyar kai mata harin soji kuma ya tunatar da wani jawabi da ya yi ne a baya da ke nuna cewa isra'ila ba ta da kafin za ta iya kai hari da rusa shirin nukiliyar iran cikin sauki kamar yadda ta yi a ƙasar iraki a shekara ta 1981 da kuma siriya a shekara ta 2007 a koda yaushe isra'ila tana barazana kai harin soji kan kasar iran da kuma yada zargin karya kan kasar iran na cewa tana kokarin kera makaman da aka haramta domin samun karfin soji sai dai iran ta iya tana musunta wannan zargi game da shin nata nukiliya tare da shan alwashin mayar da martani mai zafi kan duk wani wuce gona da iri a kan kasarta. ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to madala aminu ibrahim kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sare da mu a cikin shirin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cin mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da wurare na addini ga masu sha'awar ira zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya har ila yau shirin namu yana kawo muku wasu muhimman butuwa suka faru a nan ƙasar iran domin samun domin ilmantarwa da fatan masu da su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan to madalla a yau shirin namu ci gaba wani gabace shi ne a makon jiya inda muka fara muku bayani game da wasu muhimman wuraren kallo a lardin shiraz da garin gul da babul har ila yau a shimfiɗar da muka yi mun faɗa muku cewa akwai muhimman wurare guda goma sha na yawon shakatawa da ke lardin shiraz gari na waƙoƙi da adabi garin shiras yana ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar iran da ke tsakiyar lardin fars wannan gari yana wani wuri ne da tudunsa ya kai mita 1,186 a saman teku a yankunan tsaunuka masana ilimin ƙasa sun hikayanto cewa an kafa garin shiras ne kusan shekaru dubi da suka gabata kafin haihuwar annabi isa almasihu alaihi salam To wannan kenan a takaice game da shimfiɗar da muka yi a baya yanzu kuma shirin namu zai ci da muku wurare masu nishaɗantarwa na zuwa ziyara da ke lardin na Shiraz inda za mu kawo muku tarihin wani wuri na gaba da ke da ɗan tarihi shi ma abin na Shiraz wato Hubaran Koja Karmani a shekara ta 2015 an gano wani wuri da aka birne fitaccen mawaƙin ƙasar Iran mai suna Haja Kermani da taimakon cibiyar al'adu a talardin Fars a shekaru 17 da suka gabata bayan gina Hubaran a shekara ta 1337 hijira shamsiya. A bangaren arewa na makabartan an gina wani ɗaki da aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi na Kaja Kermani. Kabarinsa yana bangaren arewacin Shiraz ne. A fakon hanyar zuwa Shiraz da Isfahan, wannan kabari mai ɗaukar hankali da ba shi da na biyu an yi shi ne a kofar rufe Qur'an. Baya ga wannan akwai wani idanuwan ruwa da ake kira da suna Rukun Abad da ke kusa da kabarin nasa. Ya zama wajibi a bayyana cewa kabarin Hoja Karmani an jisa sunansa cikin jerin aban tarihi na ƙasa mai lamba shida. Yanzu kuma sai lambun Iram daga cikin manyan ko kuma muhimman wuraren kallo da ke birnin Shiraz akwai lambun Iram yana daga cikin tsoffin wurare masu kyau tarihin wurin yana komawa ne zuwa ga zamanin daular salujikawa da kuma ilan inju wannan lambu ya kasance a zamanin dauloli daban-daban da suka shuɗe a tarihi to sai kuma masallacin adine wanda shi ma yana ɗaya daga cikin muhimman wurare masu matuƙar muhimmanci jan hankali na masu kallo da ke zuwa nan birnin Shiraz. Babban masallacin addini shine masallaci na farko da aka gina a birnin Shiraz a zaman Donald Umar Laith Safari wanda ya yi daidai da shekara ta 281 hijira kamariya. Ginin da ke tsakiyar masallacin ana kiransa da suna Darul Mushaf kuma an gina wannan masallacin ne ta hannun sarki Ishaq a bangaren da ke tsakiyar masallacin. Akwai wasu tsoffin littattafan tarihi da aka adana su a tsohon masallacin na Atik. kuma an rubuta wasu ayoyin alkur'ani da hannun wani fitaccen mai zane-zane a zaman daular sarki ishaq sai kuma khane kavan gidan kavvam ko kuma narjistan kavam yana ɗaya daga cikin gidajen lambu masu kyau a ƙasar kamar yadda ya zo a cikin sunansa yana da farfajiya da kuma bishiyoyi masu ruwan lemo wannan wurin mallakin dangin kavami da hajj ibrahim khan kalantari a zamanin mulkin Kajiyar, ta dalili na tattalin arziki da dukiya da yake da shi ya sa ya yi tasiri sosai iyalan wannan gidan sun bar lambuna da gonaki masu yawa amma saboda lambun da gidan yake da shi ya sa yake jan hankalin masu kallo yanayin yadda aka kawata gidan yana da kyau sosai musamman yadda aka yi amfani da farar ƙasa da sauran aban ƙawata wuri yanzu haka kuma hawa na ƙasa ya zama wajen adana muhimman abubuwa na tarihi a ƙasar Iran. Lambun Afif Abad Wannan lambu a zaman dole safawiya ana amfani da shi ne a matsayin wajen hutawa na wucin gadi da a gina ga sarkin daular safawiya. Amma a zamanin mulkin Kajar, Sarki Mirza Ali Khan, Kawamul Mulk, ya saya sannan ya sa aka sake gyara shi. Yanzu an mayar da wannan lambun ya koma wajen adana kayan tarihi. inda aka ajiye kayan soji da makaman soji mirza ali khan kawamul mulk shi ne gina fada da ke tsakiyar wannan lambun kasuwar wakil ita ma wannan kasuwa tana makwabtaka ne da dandalin shahardari da ke kusa da fadar karim khan wannan kasuwar gargajiya din mai kyau an gina ta ne a daular zandiya kuma an ƙawata ta da yaɓe na farar ƙasa kuma har yanzu yana daga cikin babbar cibiyar tattalin arziki a birnin shiraz To masu saurare da kuma wannan ne shirin namu zai zo ƙarshe gan lokacin da aka ɗibar mana hararen mu zan ɗiga aya a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu sabbin wuraren masu ɗaukan hankali amma din wani su taimaka shirin kammala ni da nakan sa ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Bari mu gaito muku mawaƙin nan mai suna Muhammad Salman Kho domin gabatar da waƙar da ta mana. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. یه روزی باشی کنارم توی آرامش مزم توی صبرم تو قرارم تموم عشق من یه روزی باشی کنارم چه قدم چه چشامو برات بکارم و یه بار دیگه روی شونه هات بذارم نمیشه وقتی که نیستی چشامو یه جا نبارم من که جز عشق تو اینجام به خدا چیزی ندارم توی آرامش نزم توی صبرم تو قرارم تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم توی آرامش نزم توی صبرم تو قرارم تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم کنارم انگشه که محمد سلمان خو، از a واقع دکات waka da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗinta amma duk wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya سوی تو بشو به روی تو به طرف کوی تو سفید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشان to madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir rami yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.